da gafarta mana kurakuranmu da zimbanmu da takaitawanmu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa wani kyakkyawan ƙarshe idan ajin da zo na huwa li zalika wal qadiru alayhi alhamdulillah Allah ya kawo mu yau ashirin ga watan Ramadana na wannan shekara ta da amsal da 1440 wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan ga watan biyar sha uku ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai kamar yadda ɗan uwa suke bi da mu a jiya mun tsaya a aya ta ashirin da biyu ne yau za mu tashi a kan aya ta ashirin da uku suratu hudu karamar Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون نعم Allah maɗaukacin sarki wannan aya ta yau bayan jiya ya bayyana mana sakamakon mushirikai kafirai masu ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala da irin abin da ya kama da musu a gobe kiyama yau sai ya buga mana misalin mumunai masu amsa kiran Allah da yi wa su biyayya laki innal ladina amanu lallai tabbas waɗanda suka yi imani da Allah suka karɓi saƙon Allah suka bi abin da su suka zo musu da shi wa amilu salihati sannan ba imanin baka kawai ba a suka dukufa wajen aikata ayyuka na kwarai wanda suke nuna irin sakamakon imanin da suka yi domin in zuciya akwai imani to gaɓoɓi za su rika ayyuka na kwarai ne in zuciya babu imani to gaɓoɓi za su rika yin ayyuka munana sakamakon abin da yake cikin zukatansu waɗannan bayan sun imani da Allah sun dukufa wajen ayyuka kwarai da gaske wa akhatu ila rabbihim suka sun kuyar da kansu suka kaskantar da kansu suka yi tawalu wa dokokin ubangijinsu da umarnin ubangijinsu ula'ika Allah sa sarki lalle waɗannan su ne ashabul jannati abuta aljanna masu shiga aljanna masu lizimtan aljanna kun fiha khalidun kuma idan suka shige ta za su dawwama ne har abadan abadan babu ranar fita yanzu wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana so ya rufe mana misalin kafiri da mumini misalin wanda yawa Allah da'a da biyayya da wanda ya jijire wa Allah ya juya masa baya Allah ya sai yana so ya mimu karana da kwanciyari ya ba da misalin bambanci da ke tsakaninsu Allah ce masalul fariƙai ne misalin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ma'ana mummuni kenan wanda suka amsa kira Allah suka yi imani da shi da kuma kafurai wanda suka bigire wa Allah suka yi abun nan suka juya wata baya Allah ce kal'ama ne wal misalin kafurai kaman al'a'ama makaho ne wal asammi da kuma wato kuma wal basiri da mai ji wal basiri da mai gani wal sami da mai ji kuma anan shin hal ya ne matsalan shin a misali za su yi daidai idan ka ɗauko makaho ka tashi da mai gani za su yi daidai a yadda suke tafiyar da harkokinsu aljawabu da idan ka ɗauko kurma al'adun kenan ka ɗauko asali mai ji in za su yi daidai wajen ji da daɗin rayuwa aljawabu la ma'ana kafirin da ya makance wa ayoyin Allah da kurmance wa ayoyin Allah da musulminta yake jin ayoyin Allah ya yi imani da su ya yi aiki da su yadda ayar Allah ya yi imani da ita ya yi aiki da ita hal ya sauya ni matsalar shin a wajen aiki za su yi daidai mutum ba za su yi daidai ba to haka nan ma wajen sakamako ba za su yi daidai ba dan da suke daban sun alin duniya haka nan ma za su kasance daban daban a gobe kiyama masu ji da gani su da'a da biyayya suna aljanna masu matan cewa ayoyin Allah su kurmance musu suna wuta a saukinsu ma daban daban ne tun da ba za su daidaita tun da su daidaita a nan duniya ba haka ma a gobe kiyama ba za su daidaita ba kuma falatar da su ko ba ko a zantu ba ne za ku yi tunani da tun yanzu ku kuma hanyar dai yanzu akwai kuma fata a ɗauko shi a cire mai ido a kashe masa ji ku kafuran da kuka jigire kuna fatan haka shan ba fata haka da sa ba ka so yanzu a cire muku ido don ba za ku gani ba ba za ku ji daɗin rayuwanku ba na sa ba ka a kashe muku ji don ba za ku ji daɗin rayuwanku ba ya sa ba za ku wasantu yadda kuka tsani haka saboda ku ba ku ji daɗin rayuwanku ta duniya ba to haka nan ma ba za ku ji daɗin ta a gobe kiyama ba ku yi kwanciyarin ko azantu ku kama Allah. Dika Allah, wannan an zama da ɓangaren ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مجيب ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادوا هذا لي الرأي وما نراك وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من أنلهمكموها وأنتم لها كارهون نعم Allah madaukakin sarki ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin Allah ya ce tabbas hakika mun aika annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa da saƙo sakamakon shirka da bauta ma gumaka da bijirewa Allah da suka yi suka kauce hanya wanda annabi Adam alaihi salam ya masu a kai. Domin annabi Nuhu shi ne farkon annabawan Allah, daga annabi Adam sai shi. Annabi Adam ya mutu ya bar zurriyarsa da ‘ya'yansa a kan aƙida ta tauhidi da kaɗe ta Allah. Bayan ya mutu zamani ya yi tsawo, sai suka fara shirka da bau'ewa da sake tafarki a shi'adu da bar su a kai a lokacin ya zo daidai da zamanin annabi nuhu kenan sai Allah ya tsada annabi nuhu a cikinsu ya seta su ya mai da su zuwa da tafarki madalci na tauhidi da aƙida da kuma koran shirka da kakkaɗe ta annabi nuhu da ya je musu da sako sakon shi ne ce inni lakum ni a gare ku jazirin mai gargaɗi ne bisa abin da kuke kai na sakin hanyar da bauta wa gumaka kuma mubinun gargaɗi na a ƙarara yake ni ɗin nan bayyananne ne gare ku ba koyayye ba kun san ni kun san rayuwata kun san tasowa na a tsakaninku kun san iyaye na kun san na kun san gidanmu kun san ɗabi'una da halaye na gabaɗin ne mai gargaɗi ne kuma bayyanan ne tsakanin ku mai bayyana gaskiya da kai gaskiya abin da nake son ku da shi Allah ta abudu illallah kada ku bauta ma komai kada ku bauta ma kowa canza sabon bauta ku sake komai illallah sai da Allah kawai za ku ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala idan kuka karɓi saƙona kuka gyara kuka daidaita kun samu zaman lafiya tsakaninku da Allah kun sulhunta tsakaninku da Allah kun saman makanku zaman lafiya da kwanciyar hankali idan kuka ce za ku yi da saƙona kafurcewa Allah ku bugire masa ku tabure a kan cewa dole sai kun shirka shirka ni a kafu alaikum azaba yaumin alim ina ji muku tsoron azaban wata rana mai zuwa azabar ba za ta muku daɗi ba azabar mai raɗaɗi azabar Allah mai raɗaɗi ba ku lafiya da Allah ba wannan shi ne saƙon da annabi alaihi salam ce maimaita wa mutanensa yake faɗa musu har tsawon shekara ɗari tara da hamsin har tsawon shekara ɗari tara da hamsin Allah mafi ce wadda daga arsalna nuhar ila ƙaumihi fa labi fihim alfa sanati illa hamsina aman a cikin suratu al'ankabut a suratu rom Allah maɗaukacin sarki ta hakika mun aika annabi Nuhu zuwa ga mutanensa ya zauna a tsakaninsu yana mai kira da gargaɗi da jara da setawa da kira da tunatar da su Allah da su daga shirka har na ɗan shekara dubu ɗaya da abu haikara hamsin shekara da hamsin ke annabi zuhu ya zauna a tsakanin su su kuma a wajen suna jin kullum abu ɗaya ne abu ɗaya ne shirka tauhidi shirka tauhidi azaba kaza kaza azaba azaba kamar ya matsa musu sun kuka da wa'azinsa sun gaji da wa'azinsa sun gaji faƙalar mala'u sai manyan yan ƙasa kamar mu mu ce ƴan mafiya manya-manya yan ƙasa yan mafiya shugabanni masu kuɗi da masu faɗaɗi na ƙasan na kafaru bala'o'in maka waɗanda suka tafi sai suka yi mitin aka sa doka aka ƙirƙirar da constitution aka kirkiro da dokoki kaza kaza kaza kaza cewa an hana shi wa'azi kai ya nuhu daga cikin mutanensa suka ce ma na haka illa basharar mislana ka da ne mu da cewa kai ɗan saƙon Allah ne annabin Allah ne Allah ya aiko ka kai manzo ne na Allah kai manzo ne na ta yaya a hankalce a ce Allah in ya tashi aiko manzo ya aiko basharar mislana ya aiko mutum ɗan adam irinmu mai jin yunwa irinmu mai cin abinci irinmu mai zuwa kasuwa irinmu mai halitta da soso da meso da komai irin namu da abinci da hali irin namu sai mun fi kama kuɗi mun fi kama jin daɗi mun fi kuma kuma da kuma da ta ya za a yi a hankalce Allah ya tashi aiko mutum ba zai aiko a yankar sako ba zai aiko wani irin special special abinan halitta ta musamman amma ya aiko ɗan adam irin kana ka bayi da komai mu fa da kallon ɗan adam ne irin mu kawai ya kamata shugaba in mutum ne na yanki mutum irinsa kuma aka ce Allah ne to sai ya aiki wani different ke wata halitta da wanda ba mutum ba amma na ta ta. sannan mu mabiyan naka makaya nuhu mu ba mu ga waɗansu mabiyan naka a faci kawai kaskantattun mutane marasa tarihu marasa inda ba su kwana mutane wanda su cikin kamar second class ne ma compared to us dan suna da su second class mutane can talakawa amma na rata tabaka illa alladhina hum arasiluna kaskantattun mutane kaskantattun mutane ba su ra'ayi wanda ba su da ra'ayi ba sa faɗa a ba a cikin decision wata doka tare da su ba a mitin da su ba su a kusan wata magana a kula su cikin mutane ta ba su da komai da ya kamata in kalman zo ne na Allah inda da gaske sai a ga manya-manyan mutane ne suke binka manya-manya daga masu salauta sai masu mulki sai sanatoci sai ambasado sai kan abin nan su nan su ne za su rika binka da ministoci kama na ranakun alaikar mai fadi kuma kuki da mu ba ma ganin kuna da wata falala masama da mu inda abin da ta zo da shi gaskiya ne akwai riba a ciki to da ya kamata mu ga kun fi mu kuɗi kun fi mu manya-manyan gidaje masu kyau kun fi mu manya-manyan motoci fi mu saka kaya masu tsada takalma masu tsada ko masu tsada da huluna masu tsada a sai da a jini akwai riba a jini akwai fa'ida akwai moriya a jini amma ga kunan kuna cewa kun yi imani kun fi kwa imani da wanda ya kai talauci wanda kai ku rashin abin hannu amma kana lakum alaina min fadli dan nazunnukum kadhibi kadan ko waɗansu makaryata ne can kawai makaryata ne can kawai ku can kawai kana sai annabi ko ce musu ya kauni ya ku mutane na yanzu ni za ku karya أرأيتم باقوا جميع مصالي إن in على بينة من ربي إذن كنا كان جي جي daga Ubangijina, a Akan gaskiya nake, Akan daidai nake, nawa a ta ne rahmatan min ya bani ni rahama daga gare shi shine alƙur'ani shine saƙon nan Allah ya mun rahama aljanna ya bani duniya ya bani ya mun rahama ya gafarta mun ya tana damun aljanna da gare shi fa alaikum Kuka kuma aka ba ku duniya cikin daɗin duniya kuka ni'ima ta makantar da ku kuka makance wa ayoyin Allah don son duniya kuka kafurce wa Allah shin azul zimu kumuha ne zan tilasta muku in kun kun bi da baya tilasta muku zan yi kirsa sa muku zan yi wa antum laha karihun kirsa muku ku yi abin da kuka tsara kirsa sa muku ku yadda da abin da kuka kai sai ku je kuma da kuka ce kun je ba za ku imani da ni ba ni ma ku je da makantar ku. ويا قوم يا قوم تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ما شاء الله الله مدرسة سركي يرشي آه، Zinu ya ce wa ya kauni ya ku mutane na, la a san kuma alaihi malan, suna wa'azin nan fada nake muku ba na karɓan kuɗinku, ba na roƙonku kuɗi, ku mun za ku ba ni kuɗi ba na roƙo. ka zai imani dan ba sai mun yi ciniki ba, sai ya kawo ka za a bashi kalman shahada. An tafi ba laifin gidan wani da ya da abin da zan ci yau. ban taɓa leka gidan wani hukunce an mun haihuwa a bani rago ban taɓa leka gidan wani hukunce ina jinya a taimaka mun da kuɗi ban taɓa cewa duk lokacin da kuka zo sallah sai kun ba da wani abu walidan ba alloli biyar a ce duk alloli biyar sai ta ajiye walidan da ya kashi ɗari kowace sallah eh, idan mutum ɗari suka yi sallah sai a ce to zai sami sallah duba a sallah ɗaya kawai ba ta kawai wa'azi kawai nake muku da'awa ta nake yi kiran ku nake zuwa ga gaskiya da kuma muku kuɗi nake ko neman kuɗi nake ga kuke kun gaji kun gaji da bayan ba kun gaji da matawa. yana roƙon ku ko kubo in ajriya illa Allah ni ina neman sakamakon wannan aikin nawa na wa'azi da da'awa suna neman sakamakon su a wajen Allah wannan shi ne sharuɗan da kuka jindaya mun cewa mabiya na kama ne marasa galihu sannan da biyu da ya kamata shi ni manzo ne na Allah in kowa kuɗi da mulki da menene to shi dai da ita waɗannan sharuɗan ba ma aljihari na amani. ni ba zan iya kori waɗannan talakawa in kori mummunai nan da suka yi imani da ni suka karfi sakon Allah in kore su kawai don son zuciya da umarni irin Kabo da su class ɗinku da su ba su ba kajin ku bai eh in kuɗi ina so ku shigo addinin sai na kori waɗannan don ku ku shigo abu ba yi da a ku shigo addinin da ya haɗa ku da waɗannan a kafin ma ɗaya bai ku da Allah addinin da zai haɗa ku da kanka ku daidai ku ke a wannan Allah da wanda ya fi imani to ni ba zan ku mumunai don ku shigo ba innahum mulaqu rabbihim su ma su haɗuwa da ubangijinsu ne gobe kiyama masu mutuwa ne su haɗu da ubangijinsu ina son in suka haɗu da ubangijinsu gobe tsiyama su ce wa Allah ni na hana su shiga rahamansa su ce wa Allah na hana su shiga aljanna da ba don ni ba da ba don koran da na musu da sun shiga aljanna suna son su kafa mun hujja a gaban Allah da su kafa hujjar sharri na kore su laifi na ne lakinni akakum qauman tajhalun kai fa ku mutane wallahi kuna da jahilci jahilci na damu ku rashin kan gido na damu ku rashin basira na damu ku rashin tunani na damu ku ina za a yi haka ai addini nan da kowa da kowa ne ba a ware aka ce suna su hali da sai su hali ba ne kawai. Mutum kira da ah, ah, makka, mushirkan makka, su abu jahal sun kuna da Allah wannan magana sai za su da alaihim su qalu ayyul fariqayn khairun makanan sanu ahsanu nadiyan da ka karanta musu ayoyin mu da karanta masu abu jahal su mukafirai da mushrikan makka a lokacin ayoyin mu ya musu wa'azi suka kalli mumune suka kalli addadi, suka kalli kan sai ayyul fariqayn khairun makanan duba mana mu da su su waɗanne ne suka fi kyakkyawan yanayi su suka fi wato kyakkyawan matsayi matsayi mai kyau tsakanin mu da mabiya muhammadu a san gajiya su suka fi wato wajen taro mai tsada wato wajen zama na jiya shi ne annabi wajen zama ko a haɗa wajen zaman mu da su wajen zaman su Wajen zaman mu gajiya a 'yan mata na rawa nama ga dukiya a bushashe su kuma a wajen zaman su ne a wajen banda alu sufa yi wa kullum abin suke sai in an zo sallah a ɗibi wasu a kai su yi abi a ɗan ciyar da su su dawo hmm? wajen harkar mu da wajen zaman mu da wajen hirar mu da nasu da aha yanayinmu da tunaninmu da nasuwa to su kuma kafirai suna auna cewa samun duniya ita ce mutum eh, mai kuɗi shine alaman yardan Allah ta tare da shi talaka kuma wanda bai da shi su a wajen su ma'auni cewa baya kan da shi wanda Allah baya so Allah ya koyi irin wannan tunani cikin suratu al-fajr التي أما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه نفسه فيقول ربي أهانني لأن الذكر متساوية كلا كلا تهبون آه، ألا ألا يتكلى بقاوة المسلم لا بكة الأرض دكا دكا Allah ce ga tunanin mutane ka yi adam idza mabtalahu rabbu idan ubangijin shi ya jarrabe shi duba sai Allah kira jarabawa sai mabtalahu rabbu fa akramahu Allah ya karrama mutum Wani amhu ya masa ni'ima ta dukiya dangin dukiya daban-daban daban-daban ya ɗauka shi ya zama to babban mutum sananne shahararre mai dukiya a ya ƙulu rabbi akramani sai rika alfahari ce Allah yana san shi shi sa ya karrama shi Allah yana san shi ya san shi shi sa ya karrama shi yana alfahari yana dukan irji yana takama yana tinkaho yana takawa ɗai ɗai a bayan ƙasa ko shi wata tsaya shi wa amma idan mata tahu haka nan idan Allah ya jarrabi waɗansu wa amma idan mata tahu fa kadar alaihi aw an ya takaita arzikinsa fa yaqulu sai rika cewa rabbi a hannu. ni Allah baya so na Allah ya wulakanta ni Allah ya kaskanta ni baya so da wannan da yake ci dukiya da wannan da yake cewa Allah baya son shi ne yasa ya hana shi dukiya Allah ce Allah ba haka bane ba haka bane dukkan jarabawa ne wanda aka tashi Allah ya kira shi ibtila'i wanda aka hana shi ma Allah ya kira shi ibtila duk jarabawa ne kai da aka baka dukiyar Allah ya baka ne don ya jarrabe ka ya gaya za ka tafiyar da dukiyar za ka taimaka wa addinin musulunci za ka taimaka wa marayu za ka cire zakka za ka rika yin sadaka za ka rika yin ayyukan alkhairi za ka tafiyar da dukiyan akan godiyar Allah yadda Allah yake so ko kuma a lokacin ne za ka rika fasadi ka kama hanyar gidajen fasikanci kai ne club yi mai sinima yi mai suka wurare daban daban na masha da alfasha da bayan kasa kuma yadda karuna yake yi yi ba ka suka yakan addinin Allah da zuciyarka jarabawa ce ba ka rika amfani da ka a kashe rayuka a da mutane kai da Allah ya jarrabe ka ya hana ka babu dukiyar da za ta ka kidnapping don ba ka da dukiyar ba ka da abin da za ka ciyo za ka shiga kidnapping za ka mutane da garko da mutane za ka shiga kashi za ka shiga tonon makaranta za ka rika tsubbu za ka rika zuwa gun bokaye a maka kuɗi za ka rika yaudara za ka rika ha'inci za ka rika ci da addini za ka rika biya wa bid'a da waɗansu abubuwa da suka kusa ne saboda haka baiwan Allah da hannun Allah shi jarabawa ne Allah Ubangiji ya sa a gani shi ya sa Allah matsayi a annabi mu yake ya wa ya qaumi innahum mulaqu rabbihim su masu gambo da ubangijinsu ne walakin ni arakum qauman tajhalun ina ganin ko mutane da kuka da jahilci wa ya kauli ya ku mutane na da kuke nema na na kore su sai ka sallami waɗannan talakawan marasa abin sunu kafin ku ku shigo addini man suru ni min Allah in tarattuhum ba zai kare ni gobe kiyama a gaba idan na kore su daga addini nan na musulunci ba zai kare ni kuma za ku kare ni a gaban Allah in suka ƙirga mun hujja su ce ni na kore su shi yasa ba ni na kore su da matan haka ba da su shi aljanna ba zai kare ni a gaban su a gaban Allah gobe kiyama idan na kore su kana ta bakaru ko ba ku da tunani ne ba ku da hankali ne ɓangaren talakawa kenan a cewa kaskantattu ne suke gina sai bangaren da kuke ta wanda ni annabi Allah ne manzo na Allah da nake kowa kuɗi da gidaje ni dai ta bangaren kuɗi wa na aqulu lakum indi khazainullah ni dai ba zan ce muku tattauki Allah suna hannuna ba Allah na ce na ki kaina taskokin Allah idan Allah ya aiko manzo baya ɗaukar taskokin arziki ya damka wa manzo yana ba wa manzanninsa ne wahayi da sako su ido gobe ma a sauko musu da wani wahayin su kai kasancewanka annabin Allah manzon Allah ɗan sakon Allah baya lizinta cewa dole sai kai kowa kuɗi ko ka tasko taskokin arziki wannan ko ba wa bai ba bangare na bai na biyu wala a alamul gaiba ni ban san abin da ke koye ba ban san abin da ke faru gobe ba ko an ji wala aqulu inni kun kuma zan ce muku ni mulki ba ne ko ni mala'ika ne wanda baya ci baya sha ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا da bari da wata hujja da zan buɗi bakin ce ba lillahi na tazzari a yunuku waɗannan wanda suke musu kallon wulaƙantattu ne ƙasƙantattu ne kuke musu kallon haka dundunan ku ba zan banda hujja in ce lan yu'tiyahumullahu khairan su ko sun yi imani ba Allah ba zai sakanta musu ba Allah ba zai sakanta aljanna ba don su talakawa ne talaucin su ba zai fasu su shiga aljanna ba don da hujja faɗi haka Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ya fi ni sanin abin da ke cikin zukatan su da imani domin imani a zuciya yake Allah ya fi ni sanin abin da ke cikin zukatan su da imani idan har da ce zan kore su don talaucin su idan har da furta baki furta kalma na ce Allah ba zai ba ku da ba idan har na muku karya na ce muku ina da taskokin Allah a hannuna to inni izan lamina zalimin ko zalunci kaina ban yi wa kaina adalci ba na yi shishigi wanda ba hurumi na bai shi ya sa Allah madaukakin sarki ya zargi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo wa'azi a Makka annabi yana sa ran manya-manyan musulun shawa su bai bi halal. irin su na amur bin hishar da su abu jihar kenan da manya-manyan shawa da su walid bin muzira kuma Allah ya zo yana kiran su yana musu wa'azi saboda girman su da kuɗin su da abin su wallaka sai ga makahu nan mara galihu mara kamai da ɗan ɗan sandan shi kiryan kiryan ya Muhammad Ali ne ma a Allah ko Muhammad ka sanar da ni Allah ya sanar da kai annabi ran ya ɓaci ya ɗaura fuska ya murtuke kai juya masa wato fuska kamar bai gan shi ba da Allah ya zargi annabi ya ce abasa wa tawadda ku duba inda Muhammad ya ɗaura fuska ya juya baya ku duba inda Muhammad ya ɗaura fuska ya ɗaura fuskansa ya kauda fuskansa wa an ja'ahu al-ama wai ya za a yi makaho ya zo masa don makaho ya zo masa amma yuzuri shi allahu ya zaka wanda sanar da ya zo ne ya muhammad ya zo ne ya tsarkaka daga shirka ya guje ma wuta ya zo ne saboda rahamar allah أنت عنهم وأنت عنهم كلها kira شيء جميل وأنت تكتشف كراء إن كيسوس وما عليك أن لا يزدك إذا ba sai تبقى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تهبطي يا زو يا كامو هنيا نغمك زرجيش فأنا مكتكين سكي يا جاء وعليه صلى الله عليه وسلم شيء وعن أنت بفكي أيمين أيمين waye su haka kullum haki imani yana ga wanda yake kai shi kawai Allah ma ɗauka shi sarki ya ce na'am sai suka ce ne قالوا يا نور قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن daga ƙarshe dai kun ga tattaunawa ta hankali a nuhu ya yi da su tattaunawa ta hankali ta ruwan sanyi ta hikima tattaunawa ta ilimi sai ke buga musu misali yake misali inni lakum nadhirun mubin Allah ta abudu illallah, inni a kafu alaikum azaba yaumin alim, sai suka mai da masa makari, alamar ulazi ka faruwa ya nara ka illa basharar mitana ɗaya kenan, kuma nara ka tara ka illallari na hun ara na bajiyar ra'ayi, kuma nara laukum alaika min fasin zanya zunukum kajiyin, sai mai musu martali na ilimi na hankali da hujjoji yake ya kauni a ra'aitu in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum aw nulzimukumuha wa antum lahu karihun wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لم يؤتهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين don Allah ina tashin hankali a waɗannan maganganu ina ta da zaune tsaye a waɗannan maganganu ina abin ta da suna ta da jijiyoyin wuya a wannan magana magana ce cikin ruwan sanyi magana ce cikin hankali magana ce cikin ilimi da basira magana ce mai neman hujja wanda ake neman hujja tattaunawa ce a cikin wani sanyi da lumana da kujjan hankali sun yi magana ya yi sun yi ya yi ba mu ji idan hujja ya kare wa mutum da ya kamata ya yi sunanta da lika wuya ya yadda ya yi imani amma bari mu ji mata da suka maka suka su kalu ya nuhu hujja dantana akwai akthar tajjalana فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا كاش جاية دمو منا مدنا كنا مدنا منا فأي سنا فأي من ينقص هكا من مكذب كلام هكا مسلاك فأم فأك فأك ko an ci ai imani kawai abinda duk kake kake ji da shi bismillah kawai ka mana azabar da kake inda mu yi ka za ta sauka mana ka kira azabar ka gayyaci azabar ka ce Allah ya kona mu ya kashe mu in kuka mina sarkin in ka ji mutum yana kumfan baki yana zage-zage hujja ta kare mai ko cikin yamma ta kuna tattauna mutum banda zagi in ka za ka za in ka za ka za bai da hujja dama sunnan kafirai ne sunnan musulmai ne in ba ka da hujja sunnan jahilai ne in baka da hujja ka da fada da jijiyar wuya haka kafirai suke a duba cikin suratul ibrahim ta wajen ana suratul ibrahim wajen annan ibrahim da aka tsare gumakan suka ce masu ala hada bi ali hatta innahu la min al-qalim qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi aya ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu anta fa'alta hada bi ali ya ibrahim qala bal fa'alahu kathiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiqun ولقد علمتم ما كان هؤلاء قالوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين لا ينالكم به برد وسلام على إبراهيم أنا كلمة بما كم وانا yake ba ni ku tambaye su ai ga baban nan suka zarga za su tambayi suka ce ai ga waɗannan ba su magana yake uffin lakum Allah wadaran ku da abin kuke ba su ta waɗanda ba su ji suka ce ka za su cikin lalama sun suka ce ka ku koma shi kawai ku kashe shi ku koma shi kawai ku taimaka allolin shi ku fa'ili kun ta karin sai faɗa haka da biyu an kama yadda mushrikai da jahilai su da ƙarshe ta kai cewa za mu tashi gobe a kan wannan aya martani da suka mayar wa annabi nuhu قالوا يا نوح ta جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين za mu tashi kan wannan martanin da suka yi wa annabi uh, nuhu alaihi salam a fusace cikin hayaniya da rashin tsari za mu ji an kuma da ya ba su sannan kuma al'amarin a kan wa ya kare a kan wa ya kare wa ya kunyata wa ya halaka daga baya za mu ji in Allah ubangiji da kowa mai komai ya raya mu ya kai mu gobe. Wanda nan mu koma wajen amsa tambayoyinmu na yau tambayoyin ga su kamar haka tambaya ta farko sanarci assalamu alaikum malam mutum ne ya yi wa matarsa saki daya idan ya sadu da ita ne matsayin aurensu wannan tambayar an amsa ta jiya don aka yi da mu ajiya an amsa ta an sake mai misali a yau baya ta shi tana cewa assalamu alaikum mutum ne ya fi matar shi a lokacin da take al'ada kuma yana sane menene matsayin sakin to da farko dai saki ya tabbata saki ya auku in bai taɓa yi ba ya zama saki ɗaya kenan in ya taɓa yi da wannan shi ne saki na biyu in ya taɓa yi na biyu wannan shi ne saki ƙarshe Allah wani ya rufe asiri shi kuma bayan saki ya aku za a caje shi da yin jibi'a saboda saki cikin al'ada ba saki da yi na suna. sai sa talakan saki ne na bidi'a sai ya zauna ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi istighfari wannan bangare ya tsakani shi da Allah kenan bangaren shi tsakani shi da wasu kuma saki ya afko wanda shi ne wanda saki a takaice ya yi yiwu ba wai da yi ba ya yi yiwu in kuma sakin in kuma ya yi sakin bai kuma a tsakanin ba duk ɗaya ne duk ɗaya ne ai tare da matan shi yana tare da matan su lokacin da suke al'ada ya sani suna tare shekara da shekaru idan ba ta al'ada ya sani suna al'ada ya sani wannan shi ne abu ya samu dace da ya sani da mutum da suka kamaji ya kace ya tabbata awai wannan shi ne tambaya ta biyu tana ce assalamu alaikum malam ne hukuncin mutumin da idan da taimaka ma wani da zaran wani sabani ya haɗa shi da wani ya taimaka wa ɗin ya rika goranta masa yana ta shi wajen mutane wannan bai da ladan wannan taimakawa bai da ladan saki bai da ladan wannan taimakon a wajen Allah daidai da kwayan zarra Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubqilu sadaqatukum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه واجل فأصابه صدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء فيقول عندك كي إيماني kada ku ƙasa sadaka da kyauta da alheri da kuka yi ta hanyar gori da cutar da wanda kuka ba wa Misali mai yi wannan, misali wanda yake ce da dukiyar shi ne don misalin su dukkan kamar mutum ya ajiye ƙasa ne a kan wani dutse mai tsawo kuma dutse mai sanci dutse kuma mulmulalle mai tsini haka sai a zo a zaggar ruwa mai tsananin yawa ruwan sama wanko wannan kasar da saman dutsen har kasa ba da komai ba to haka mai guri yake wanke yake wanke wato yadansa ta hanyar goli gori da cutar wanda ya shi ne kamar ruwan sama ɗin subhana wannan ƙasar shi ne abin da ya bayar ɗin Allah ya rufe da ƙasiri saboda kamar shi kuma mutane in sun shi mai gori ne yana cutar da su yana nuna su yana jin za su a cikin jama'a kuma yana karɓar kayan shi kawai shi ne a sa haka suke ya kuka ga wani haka da ya kyau ba sa wani ya haɗu haba ni na mai shi mutum da amma mutum kullum cikin kaya ɓarkaku kaza kaza sai da na gani ne ne ko musu waɗanda kan biya na intanet kaga wannan wannan shi almanu ko kuma da wani abu ya haɗa shi da ɗansa ko wani abu ya haɗa su yanzu ɗaya na kai wa haka ciyar da kai kun shayar da kai ummata su kira kalli ne don ka sa mani na baka amma ka mutu ka kai iri kaza duka irin su ne cutarwa da suka ji a zuciyan shi irin wannan bai da lada yana ma kan kayan shi wannan shi ne tambaya ta gaba mai ita na shi salamu alaikum malam ina da karancin ilimin karatun alkur'ani ina da laifi na koya daga iyali na na kuma laifi ba laifi ai idan aljin gaban malami idan ne idan ya tsawatar ma ka kasa zai tsawatar maka amma iyalinka ba za ta iya tsawatar maka ba da makamantansu malami zai baka assignment da baka aikin gida ce je ka rubuta wannan je ka sai ka tsawatar maka da ka faɗa maka da sai amma iyali wannan da kire yayu amma laifin ta karantar da kai dama amfanin auren kenan za ku dini kenan kaga kana moral ilimi Allah wanje ya yi muwafaka sannan akwai laifi idan mutum ya wa kafiri da abinci a matsayin da bukaci na sai an ce idan da ma kafiri ne ya kwanci wasa kana sami to ba ka da imani da kowane irin mutum ne ana taimaka masa kuma yadda ake ci da corona kai musulmi a banku akwai christian akwai musulmai akwai ma wanda ba ma ba ma musulmi ba gaba daya to wajibi ne in kana da hali cikin zaman lokacin ma a fita ka duk mutanen da suke wajen ka mabukata da musulmai da kiristoci da masu shi da wanda da shi da marasa shi kai ka taimaka musu da abin da Allah maɗaukakin sarki shi da kai saboda kare ne an ciyar da shi an shayar da shi an samu rahmar Allah ba za ka samu a wajen mutum ba wannan shi ne haƙƙi ne ma a wuyanka ka taimaka mishi in kuna makwabta in kuma ka fahimci bai da abinci dole ka taimaka masa bai da sutura dole ka taimaka masa wannan shi ne bai da lafiya yana buƙatar da magani za ka taimaka masa in ba a hana musulmi ya yi ba kafin wanda ba ya yi wa wanda ba musulmi ba. Ba a so ka yi wa Kirista ko kuma a wanda ba musulmi ba ka ba shi kuɗi ka ƙarfafa shi yadda zai riƙa gina addininsa yana ƙarfafa addininsa wannan ne ba a so wajen addini Allah ce lakum dinu kum waliya din sai sai har da na addini kai yi naka amma a wajen taimaki kai da humanity ɗan adam saka da taimaka ɗan adam duka wannan hajji ne kaiwa wanda ba musulmi ba baya ta sana ce assalamu alaikum malam mutum zai iya taɓa matarsi idan ba su da lafiya alhali yana ajin a'a mai ku ne ko suka hakuran da Allah da waɗannan abubuwa idan aka shafa sai ka sai sai sai sai sai taɓa ban san wani irin taɓa ka ce musu ba san wani irin taɓa aka ce musu ba kana azumi ai in ba ka ta yi irin wannan a duka haƙuri wannan shine amma dai a taƙaicen taƙaicen da Allah sallallahu ya kasance idan ya yi alwala yakan sumbaci matansa da azumi ko idan yana da alwala ba wani abu amlaku ana amlakukum likiji ni na fi ku mallakan sha'awata na fi ku kontrolin din sha'awata na fi ku kame sha'awata wanda ya san baya kame da iya taɓa matan su kuma tsumbace ta sai ya taɓa ta idan ana azumi ko ne lallabo ya taɓa matan shi azumi shekara ya ce ai suna ce ta annabi suna ce ta annabi ai annabi yana yi azumi amma in ka san za ka iya kontrolin ta ba ka yi. ba kai dace maka yi ba da Allah ka ka kawo shi kana zuwa wajen ki da Allah malam muwafaka baya ta gaba tana ce malam idan mutum yana kasar waje kamar Pakistan kuma yana azumi a can an sha ruwa daidai karfe uku na rana a Najeriya sai ya taso a jirgi bayan shan ruwan a can da iso Najeriya da kasar haya zai in kai an shiga aji aji ai ko kun cika abin nan abin nan man kana maridan au ala safari sana ku isa fi ayyami ku saboda fita daga irin wannan misali da kai matafi ne rakon jirgin tun farko an ce maka aji aji aji ya zama ce tashar da Najeriya zuwa Pakistan yana da aji balanta za ka shiga irin wani rudani ka san za ka taso da Pakistan ka zo Najeriya ne asali da kai ka ɗauki azumi ma an ka irin wannan rikita rikita dan mutum ko haka ba ka faru tare shi sani dan ka ko da ka an shi ka zo nan ba a sha ba shi ke nan sai ka zo ka ci gaba da shahuwar ka a ƙone amma babu azumin a bakin ka ka ta gida ka shiga cikin abincin ka shi kenan Allah ubangiji mana muwafaqa الله وإن سابوا باتي اللهم اجعل الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك اعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك نبيك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسل والحمد لله رب العالمين